الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu bata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ce biya mincin zai tabbata a nan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tsafo gogu ne ya tsagu tuwani ci 2014 kalendayen miladiya na katun shi jini da katun littafin sharhul manzumatin ra'iya fi sunna yin al'imam abul qasim sa'ad ibn ali a zinjani rahimahullahu ta'ala baiti ne da ne baitiyan shibadin guba hmm. ta ce iya tira da wana man gam وبالعقل فيما ta bayanu. وكلهم قد فارق الحقل لو شعر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر وبالعقل فيما يزومون تباينوا وكلهم قد فارق الأقل لو شعر وبالعقل فيما يزومون تباينوا وكلهم قد فارق الأقل لو شعر وبالعقل فيما يزومون تباينوا وكلهم قد فارق الأقل لو شعر وبالعقل بعنكلي fi e e ma ya umuna e bayyana e gano ta bayarin ga ɗirbe da shi wa kulluhum ta ma kad faraka al-aqla ali to hankali ba law sha'ar da ga ɗena sha'ar babu na ga fili na ko wa bil aqli bi hankali fi ma ya umuna e bayyana e gano ta bayarin ga ɗirbe da shi wa kulluhum bata ma qad faraka al-aqla wa li hankali ba law shara da gaƙe nan al-imam abul qasim az-zinjani rahimahullahu ta'ala wa al bidayji to khawarij to qadariya to jabriya to kullabiya to karamiya to asha'ira to jahmiya ko kin na da adin ki bata fike yi wa shi kafiri shi gozo wato zan na shi in eh, zando wa nu anu fele ga hankali on jege zai eji yin wuya na a caja fele gan ina e je na a tututa cin aqida jobe egan ji na ja na ji wadi dieje bi hankali hankali a maga gege za jona ebo wucin su kuma ce le ga ebo na hankali a ga gege za jona nya ga gegan ebo na le ga hankali na adie na su jege gege za amma le ga ga na ga le ga ba ne ga tu yo na hankali jin da duniya fahimta madan wa basira wangi ma dan wa nan zane ji majin a ne ma da suke da fili irin rumunci ga mala alul bidaiji inda cha ga ga shadu anna akli Mi mijiri ga hankali ga tuce yanzu yato inda ce a ga wace ma operation yin ce yanin tuta ne ga zaunan ɓarin yau ko nga malaka alul bidai shiga bai ganye jin munazara gangani bai doshi inda ci ya jin munazara ji ya ce ba gaskiya ce milan gwa an doro ya jin munazara je ya ne dai wuta da nan wuya cin buwa ko ji gani ako kaga wa shi bai sun yan ndị wa lo gan waya mun jan kale nan mun tutana e mun e da to e bayana e daga na da fele gan ayale ba zan doro da fele gan an a fe le ga akida na ya zashi lo da na nafa nga yi yana wuya tuzu mana nga mai yana wuya ta wuce ajiye ganyen zashi ya bane hankali wuce ganyen nan zan doci na majin zane ya tsawa ne ke legan ya ga irin wuce agabe ya zan yana tacin so ke gan ido a ce agabe zan domi na abuce lauga hankali wuce ganyen zan doci amma yana ya hakika ne gaskiya ne ga gagan ya bai na alima musun jani gan wa kulluhum wa kulluhum qad farqa al law sha'ar ba ta zanna ji ali to hankali ba ga fili nan da ya za shiga ki a ci bi hankali a do da ya ji jeri na ali to hankali ba e bona hankali in ga ya hankali wangi wa le na kali na ta tazuna ba amma alul bidai shi ki da sakpe na ji daidai a mali ba wa bi bana male to nusu sun sun na yi bana ya wuce ya gumba bi alqur'ani wani gumba be ya tsoyeci wani gumba be bisa annabi sa mi yan na jadi da ya a ci mali ba bai sun na yi bana yan wuce shi wunde dalili a ce lega ga hankali a gai dalilin ebe na hankali za gai daidai wa ga alin nususu na taduna ba kuyo ku al-imamu zinjani rahimahullahu ta'ala gama ta fa ta ba da hadil firak bil khitabi kaku na ga ga wace gangan mai sashen shiraku ne ci ya ganga bayani nan wasa altawo amma qadaw ila khilafi sawabi wace yuga kila yana waye gana ko yana waye jinan biya liyana ne jeje na bode idda'a anna al-aqla hadawi ilayhi wa daga gawo ga hankalin ga jinwulen wucin wa dallau ila yari ma ta masaka bihi mutake lawa ga hankalin ga lanwulo muti da tsayin lawa sunan wa rafd ghairihi mutake ne ke muci majinanan yana wa lam yadri anna al-aqla naw'an ngaza ne ga garin nan wuya ga hankali ga yare guba hmm. aqlun mu'anun bit tawfiki hankali na tsaye ci wajen taimakon wacce daji dacewa da ba wuyan su kobe tuci wina wa akulun mukadun bilhawa gani bi hankali na ajin kai duya wacce amin tutun yagban wali khizlani wacce da agbin kanan kwalegan hankali jiri ni bani fal'akulul mu'anu hankali na tsaye ci ji taimakon wacce ma da ba wunan yad'u sahibahu ila muwafaqati amri al-amiri hmm. wa yizayi gan wuluji de wuluji dace wa bayin na sokone ya mulni na yane na al-muftaridu ta'a al-muftaridu al-muftaridu na wulaje wajibi da gami tuna wal'inƙiyadi li hukumihi iza maki ya ɓatsun ta ya hukumci wuna wata slimi lima ja a anhu iza maka ɓatsun ta yana biya daga bubuwa watarkil iltifati zaben gagwa lula da eye je cine ila ma khalafa amra wani ne gaga ale mun ne so ko betu bana awwa faka na yau ko ne gaga ji daidai da yana sai ci kane na gaira talibi li zalika illatan gaira thubuti al amri wa nayi maje yawa da wa illa an ce waza sai dai sako da gajin Allah ji ne maga Allah lugo Allah ci malugo fa yasta'iddu bittiba'il bittiba'il amra idza ci ga shiri ji da milatu munni wash na bin nahaya maga iya gangani bi ina kane wa yakhruju min jumlatil mutakallifina idan maga ju daga jumlayin almutakallifu wale ko zane je da walolo ki zanin zane je da layin ta ci abu to yana su kula ta nan alladina zane je raki butare kal'awar an tuye ko ya kone ya koyar da sunan li takallufihim ma kufu ebonya da walolo ke da kwa da laya ta ci abonye na alata na wa khalafu al-amra fi ma alzamahum a ci mali umurni ba summa lam yasulu ila barajil yakini zanna jima abida tun ko sun ci ye yakini amma waye ko ye yakini ya gaskiya ya ma na shakka bi da Allah ko Allah kiyaye ko inna mm. magana mutakallimu na shi jin wal aklul mukad ankali na ma aji kaidu ya na ma'ana ankali na kai da luna ma'ana ankali na wen ilalami latu umarni su ko biyan tu cuya na bi ta'ammuqihi lil wusuli ila ilmi ila ilmi mastasara Allah ta'ala bi ilmihi ya zafe da ji lolo ki ta ga mu je ilimiya ko wanda so yana tsoye goyi ya je limi wani wa hajjaba asrarar halki an yi da ya na cewa lasu alita shi ko ya fahimta wina hikmatan min hubaliga hikimu yoyon ceci liyarifu a jizan ebe za jaɓe igbogun tawaye an darki gaibihi yan ƙiƙiyen gaibu yoyon ceci wa yusallimu li amrihi tayiina idza jama'a laqatun taya munne su ko alami atu wa yaqulu kama qalat malaika amma gankem na malaika shi gangan la ilma lana illa ma allamtana yije ilimi a sai na wato shi Allah wi nan fatafarraqat bihim asbul wal ahwa min bidiya shi musuku ya kobe da ganbiya ya kobe da jiki hmm. Hmm? a cibiyar a cibiyar a ganyen ko Sanduwa min abu ile ga hankalin wawun ba lo goro wata sha'abat bihim al-fikr tunani shi shagan kirkire wal arabi shi. wata laba mu shaitan shaitan mu zuzzubi yayi bi taswilihi al-batila na shaitan ya yayin da lawarun ai daidai wani fa zayyana hu li qulubihim shaitan mai da panin fiya gbon wa ghalabat alaiha al-hayra jijima wa zaɓe wa kada hairatu anil haƙƙi jijiyun shi ma wa fanke gaskiya luwa ila dolari mutu yaji da ya bi alimubin da gina cikin gbangbana tun daga yijo wal azabil alim yanar da azaba nan tane allah kiyaye mu wale ga yana limam abul qasim zinjani ga ba wannan yawa bil aqli fi ma yaz'umuna tabayanu wa kulluhum qad farakal al haqla kad faraka al'aqla law sha'ar e ba an kalew ga bidaj zan do mina wele aji kiyo a ya ka kire kiro zan do me le eh, zan do me ga eh, ba ubo ta mina bore amma ta san to ali an kali ba ga kire nan e bu nan kali zan yi jiri ni an kali na so ba wudan biyin nan ngai an kali na wa janse su ku ga gaji wọn alugwa sai sako gaga jikiyar sai sako betucin gaga gan alugwa na ma lankali da agungbo daga ga la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi e ga wọrọ shi zoya gan sako gangani bi tuciwi ma imana e ga gan ma sai sako ga gan e ga gan ma sa ga ya gagagada wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam zunubin ciko ya ga dadi ne yana je ilimi wannan an kali wangi un dogan wuji wuyo yan tsoyeci e bogo yana tsoyeci ga wa na ga mu ya lamito wa aslimu lahu ya ga ja patu tayu wa anibu ila rabbikum yadda ba tsoyeci yayi wa asili la lahu ya mala ya tayu ina e ne diga ga la lugwa nan e zai la lugwa e bo ma na hakum anhu fantahu yanin ga ga ilai lugwa nan ya gaji ya jike ya gaji ya lugwa ya zama na jari wa ne ga ya yin ga cinta an kale ga cinta wa wa ba shi wato a dogon so ya ci gaji miyo umali ta fi cin shi umma ne bi tunde umma mi ya hankali umma mi ya kagbo umma ga min jibuta ya yana bi ga ga eh, bi ga to ya go to aqida to ya tun to ibado biye ne biya cin gane ne wale ga wada wajin wala ga kici so so kwa jin ya e dabe yin wato wani to dan wani so so kwa jin ya e dabe na Allah waya ni kuma yau ko an kali wangi to ga nan amma an kali na to kaidu du dan be yin wale ga ilimi e, e ji da bana to ya ta so nan ilimi kadar ko hmm. عذاب القبر نعيم القبر ko انا ba lawul mafuzo na da yana biya cin gane na ba ta so yace yan naji so ya zaga gawa da gagun tafsila tunye wuce jiyo mai da ba wi daga alkur'anu gani ba sunna ya annabi sa sallam ya e ga naji en na ya ci an kaliyo mai yi bawi daga ba su kube tuci cewa ne yau zama da jikiyo ma da gan nga mala alimamu tahawi nga al'ilimu ilimani ilimi a ga guba ilimun fil khalqi mawjudun adi ilimi da wani da ali ta jonin wa ilimun fil khalqi mafkudun amma da ilimi da wani a ta yi bu wanda biya yanan fa'in karul ilmil maujudu kufur wajen karu ya ilimi na sadda bane kafirci wadda a ilimin mafkudu kufur wa mawakile mai ilimi na sadda bayanan sukun suke kima suke kafirci ya hmm. eh, limamu hawi. kulla ya lamu man fi samawa ta wal ardil gaiba illallah idza yadan sama da ne, zan da bane je ilimi ya gaibu na sai ziyo sai Allah subhanahu wa ta'ala Ngo lai ma ji lawal mafuzi wai ma ni ji mazo ko ga lawal mafuzi bu amma be mi gan e wuti aka babo satara gutin yo ki akawun ki ji zo no ne gba ni ki kiyo takallufi na wato da lamini ogun na Allah kiyaye mu le ga hankali boje ngai nan abi malaika ga maki a ran ya la ilma lana illa ma allamtana ajin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mal mas'ula na bi alamin sa'ili yabo kai zakiya nga gamu jikiya nga gamu ya wa ma utitu min al ilmi illa qalila adi ina la yili adi ina la yili mina sai ke sai dai gi nga malaga gimman ga zai je ilimi go ga Allah ala gina zai je ilimi go zai go ga Allah banu israila ya nabi musa ga zai je ilimi go ganwi so ci ga wuji min da wada ilimi ga wai ngalo ci zo bayan khidro zai ji maga gandan mi gberu wucin su kuki wabe jin alo wajen ajilo dalal yanin gwayin kiyo karkashin baitin na wani an kali za wangi ndị role na wani play na gwaji gani tauhidi sallah azun zaka haji jilotun gudu gabe tun dede ba ta ji wale takalifu ya shari'a benin an kali sharati wuyo ku ne za an kali ga cin zabu wani wanda kiya yan wacin ya tubu ibu a ne rufi alkalam an salata alkalam titi zagu ta mini abu almajinun zanashi tina hatta ya fiq sai an kali sai an kali ga dashin bai yi ko ji gane ko role na gugu hankali playing hankali da role yawon playing ba wudana wangi dana jeje dana wato tsawo ga e ne wangi na mi ajiyan ko mi ajina sai wangi na ina da ina sabila ma shakiran kai ma kafura amma mun jigar role ya hankali ga da lan do dan shari'o in bada bayan ko do gangan gwaki da biya jini ko maji dalila number two. annakulu mukaddamun alal akali nakulu ke nakulu aya bi hadisu da an kaliyo fa in lam yastajibu laka kan hago ga ya falam annama yatabiuna ahwa'ahum yoga ya tunye maunga ne lamito mutazila shi da mutakallimuna shi a kali lashi joya nakulu ga ibn qayyim mufe ga mini ya tagutu budon tagutu yan takadimu la'akali a ala nakali tagutu yan la'akali ala shi da nakali sai ci agan sai ci ga allah sujada ya nabi adamu ibililo sujada cugan ga ana khairu mini wudi ala khairu gun halakta ni min na wa halakta hu min tin wajen alita miji daga yan nawa wajen alita wuji daga jikanan gwale wa an kalu la'ashi gungbogin gani bi ayan sai cin can kalu la'ashi zo Allah kiyaye mu an kali wani gadon matsalin algaibi ya tushe ba ima jiwa mala'ikai wuyo ko azaba kabari nima ya kabari asiratu alijanna ina eh, laul mafuzu alkursi ba ta yin na jikiro a yawo labari yawon mola imani ojin biyu ga shi shiga wacin wule da hankali ga hankali wa ga ya daji wa gago kankali wajen ya da wa gwamu ne maslakun ya da ji a sha'ira shi ayi ma ji ba hutu a bai a gaiba na sifatu a ba wancan akijin wajen daidai bai hankali amma sifat ne ke na suku a gan mbala su bai hankali an gawale ya gane na uji daidai mutazila shi aji in karu ya karama ga karama da ba عقيدة أهل السنة والجماعة جمع كرامة دبو كلما دخل عليها المهراب وجد عندها رزقا كقنا نبي zakariya ko nga gande bayana na maryamu na wani tun arziki na yi taubo kala na laki za kalatu wa min indilla wani min bayani ya karama wajen bani a jucin mutazla jigan siri dabo alalima aqidan alusunnati wal jama'a siri dabo har e wato yi limiyar siroto wata ba ma tafi shayatina ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin da shayatina kafaru ya alimu na nasa a sihir siri dambu amma wani lagun tozo sai bai izin yin cici ebe na ele gan siri bai karama shi in yi wani hankali a jiya dabi yanar allah kiyaye mu a nakulu sahihi nakali wa na tazunan waya gugu gangani da an kaliwanya ɓargo ji gani ko waga sun ya zabe shi aya dana hadisi dana ya zama shi ga an kali wujin ya da gangani biyu ya in yi nimini guba wuta eh, in ma na kali na tazuwa ko imma nakali na ta zo amma biran yawon ilmul kalam ya lu ko ilimin mantiki ya lu ko falsafa ando ya lu ko shubu ando ya lu ngalla wace le ga na dinde da hankali ya ko ji gani ko alma number 3 ji ke na fahimta aya na ko hadisi na yi na ngawa waye la ngalla wace le gunji da hankali ya kacha nakali wangi bi hankali na polluta wace to ci fitro ne wangwa ngala ibn qayyim ci kali tafi dar'u ta'arud al-aqli wa naqli ibn taymiya mas'ala shi dabo na philosophy a sai ga gan wani hankali ba ko shabul alayil ma'arri ga shabul alayil ma'arri ga ga yadun bi khamsi ina asjadin at ma baluha at yardun bi hamsi mi'ina asjadin wujiyati ma baluha kuti asiru bi dinari wa gaza gwa ko a ga yanayi jiya ne waki 500 dinar ko ji gani ako kila ezagabia ni wutun yi ezagabia ni wutun yi a gunga kijin agugwa mugun ya gunga yiwu yana wayi na watun ba to shibe da kami a jiki nan a kugwanin kin wala ajin ba wani lega na alaki ba wani hankali ba amma da abu abdu abu maliki yan bin manwaci feji radi kullil ma'alli kullil ma'ari ya arun ayyuma ari jahlul fata an sau bi tuqa ari jahilci ya gbaru funna na jidda su ya ce ta nungalo ce ga nan shari'a ya ce ya ci wani hankali laguwa e waje mutunci ngala ka kuna ya zanu ta watu nan in ta dike e gwaza mu ci aluzu mutunci nu je waya nan e gwoto ma de mutunci ka kuna zanu ci da da zanu kwana su kun ngala ta waje Ebogo e bogo de felu hmm. kuyo ku. Hmm. ibn qayyim la bayani da sarwani na zanu ce legan wali hankali ba fi shi fili ta fi wannan nan um, ila bil makina rabbil alamin baiti ya shi ba jinni ko man ga fada an kama wata na wa wala wa lazim tariqal haqqi wa nasi wastabir fada an kama qad qalahu فدا أنك ما قد أبدوا وتنطوا ولازم طريق الحق والنص والصبر فدا أنك ما قد أبدوا وتنطوا ولازم طريق الحق والنص والصبر فدا أنك ما قد أبدوا وتنطوا ولازم طريق الحق والنص والصبر فدا أنك أقول لا دان mayana kadi abu da un bidiya ji tsamina wata na ta'u a ci da jiloloki mana a ci da tsajina wa lazim tarika alhaki an tu ya koyin goro wa nafi da yana dalili bai ci ubo ne wasu tabir omola kudoji alimamu zinjani rahimahullahu ta'ala ba na bayani ne bidiya ya ci ubo na jinan

amma la annabi sa sallam ga halaka lil mutanatiuna zai ji aje tuna tawon shi aje halaka qala ha salasa annabi ga su guta mana biya biyu ya ba yan bidiya wuce shi amma biya gangani biya gan shi nga malalu sunnati wal jama'a eh wa ga yusu da gba felita fi yan bidiya sha kacan shi bo abi aku kaza kuyo ko wa lazim tariqal haqqi agwa sun ya koyen gboro wa nassi hani ben nassi ni ma'ana agwa sun ya koyen gboro na je dalili daga ba to ya ciwo biya ne muhammadu sa sallami nan ebe na kai zaga ajin ajali man rabbuka zai to ya wayo man nabiyuka ziya na biyan wayo wai e zaga efu ya ga dabe ko ma za kuntum tabudu kiye feji buta ngai la ilaha illallah ma za ajabtumul mursalin tuci na jimi tumbe ne je kici ngai muhammadu rasulullah naga niwoyo unji gaman Ma ji maza a abin Ma ji ga hankali zan gocha e bogo na wo ba nim gadan wa anna za sirati mustaqiman fatawa ku mi cina goro ga jinya mitu wala tattabi subula fatafarraqa bikum an sabili ga lami ko lami to ko bidiya shin be gambe ko goro mare fa ma za ba da haƙƙi illa dalal in eh, yadda ba su magaskiya ba ne sai in yire kullu muhdathatin bid'a in do na ta da jina ne bidi uyore imam mali ya fa lam ya kun yau mai izin dinan fa kai fa kun yau mai dina in eh, na ji addini suwa ni kuma da mutaya ya nan nan nan da bawa ga fe da da fe da tsayin bid'a jima ga fiye wa gama shuba wato ya gafiyo فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله wale gana na shaga ya gali zan je lami tun ta sha biyu ji ne zaman shiga a ci tun ya bugo e ya baya ya baya zai rumunci shi e zai gaji ce ji tsama bi aya ya fala ta ku ma'ahu mai gafe dun biya yi ma hatta ya kudu fi hadisin gairihi الرجل على دين خليله falyanzur ahadukum man yukhalil ya za jami to addini ya masoyi ya bugu ya zuci zairi na wali masoyi nule ya bugu ya ya buya yan bidiya shi wa maga ya baya aya baya litafi aji aya baya kasirti aji aya baya manya aji ngo diga ne ako na fe da shi tuban shi wa je ku zana ma wa maga biya ga ngani ga ngani sun wake ya kuriji man amitu a ji wala mi wato ya koyin goro wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul a kuriji kam ulul azmi min ar-rusul yiji a Wasu wasbir wa ma "Buruka illa billah wal asr innal insana lafi khusrin ga hakika zawangi afidin zijadi afidin ajin asara illa da wani sai zijai jina wa amilu salata tuna to kirkina wa tawaso bil haqqi a cikin wasu ya ci be gaskiya na wata wasau bi sabri a cikin ke ji wasu ci gangani bi kina hakuri na ya e bago ya zoji a saburu ala ta'atin lahi ya zo e la akulu jin la mutu sako ya e mu ji a saburu amma su yatin lahi ya zamu la akulu jin dalilin bayan sa kuluwa ya mu ke ji a saburu ala aqdari la za akulu jin gani mai kaddara yan sai ci ya zo la su sunna wa da bukatun hakuri ya bi na annabi gabba bada al-islam gariban wa sai ya udu gariba musunci casha ya ga ba bajejin ya ga fatuba lil gurabai ya mafa aljanna undoji tabbatu ya al guraba uji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ebo addiniyar musuluncin nan bo en sunno na na sahabe kwa sunan a sai baba sahabe ja sai baba sahabe sahabe ga annabi ala tastansuru lana annabi wa wa nasarayya annabi wa bayjira annabi wa ji kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya gaji ya akuri ji lakad kana fi man kana qablakum e za ide mini zai goye gali ani na fa e laza de e lose dagin gani ga so har be ki ma ya sarifu adini yan nan wai gumbi adini mai kuyo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabu ja akuri ji sarawi a cin aga man wuci ko man wuci ko sun naji a kuri jiye tiye wala sun sunna ebogo ezula hakuri uji ebo na anabi sa sallam gan inni kata. ce ci ga wa ta mu bi habillahi jami'an ya wa sun ce ci bayani wala tafarraku da maga kirkiri da hadis na ne sa sun ga inni kat taraktu fiikum shay'an ya guba luwaye hmm. lan tadillu ba da ma ya ji zumu ba kitaballahi wa sunnati ta su ci sunne ni wallan ya tafarraqa hatta yarida alai alhaud amma ga saga biya jikiyo saga gumbe mi alhaudu al-imam zinjani rahimahullahu ta'ala na ta amuka ta'ammuqahum wa gaji lura gani bi loloki wa zan en bidiya je jini, fi tawilati da tawili jo al-mukhalifa li zahir al-kitabi wa sunna na jali zahir al-qur'ani bi sunna bana wa adulahum wa anha gangan me pimpana luwa hmm. ila zukrufil qawli da ga na japani fidoji wal guru gani bai ta nan le takwu ya ci ba tilihim ebo agbo gama na kanin wa takwu ya ci ha amma wa ya kagbo ilal kulubi da'ifa da ya gbaye zane ja togboguna falatar tafit ila ma asasu ga da shi ya ciye na albidai kaji na wala tubali ma zafrafuhu wa ma ji damuwa gani biyan na ji elaya zajiyan nimfa shi neman walzim nasal kitabi agwa sunan nasin alqur'ani alkur'ani wa zahir alhadith sayyan bi zahir ya na tazune ne allazaini huma usuli shari'a a shar'iyyati na mai guba na usul shari'a musunci wannan wasbir ala azal mukhalifina hmm. wa kaji wa kuri ji etiyan e bayi bayan zai ja lebano laka ali bana fi ma la halaka haku hunye ne gaskiya ga atla ga gaskiya cinan wa bana sidiku gaskiya ma tulana taqif bi zalika ala alhuda almustaqim bin ne ga wata ce ba wuye wayun ji ka itti ba ukal haqa min alazab alalim e gwana ma walla sun gaskiya na ci magawa gangwa tun daga azaba na tano hmm. ina gwan do wannan alul bidayji a jangwa su janibin wace yin nasu ya ce la janibin wace ya nga mai laye amma wa sun nasu shi bayanin wajen mu tsakani alkhawfu bi rajawi ngole wa gazu wa gazu murjiwa mu gazu hawarijo ko wajen mu ji tsakani boyen sahabi annabi wa boyen alul baiti ji ngole wa gazu wa gazu wa gazu rafidiyo wa mu gazu kibo nawasibo wajen mu ji tsakaniyan isbatuyan asma'ullahi wa fatihi bo wa makiya gangani be sha ya mumshabahati ko mu na ya tsoye ci lo bayan alituhi ngo biyan na waga azu mu shabi mu maga ake azu daga mu'attila hmm. abe waga wa mu muji tsakaniyan al'amru bil ma'rufi annayi anil munkari ga wajen gane ko dangane bai nusunsu na gancin ri'ayen almasali bai almafasidi na nan wale ga wake a zungwala gingacin halitta za lu gani bai hawarijanci da wa wale gan yana da muhimmanci sarauni mutazila shi ki ajin agan ajin agan ya za a litsoye ce fuwa likiyamiya aga kiye laji a ga kila shiga zuwa ne sai ce fa alkiyami wani a ga sai shiga lan tarani walakin zur ila aljabali wa in istakarra makanan fa sawfa tarani wa alimiya amma kiki ne lan babu wani nafi litabi da wani nafi kawai wani litabi da nusun su yi madana yau jin yau mai zina dura ila rabbiha nazira amma zama shari daga nan mutazilu mu wagan ulayen nufin laru ya tulayu shi ya ganci na sukun yalle yanzu ya ce na sukun kiwugan arruya na mumin jali to fa alkiyami nan wagun la wagun unje da biya mu gabba da to latin ya ga wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ga wujuhun yawma idhin fiska je fon wuce nadira wa fe bana ila to ba ko kaza ne ta katin na wajen kiwa ga ilayo ma ga harfi jerry zama shari man kwen lugu webe mai na were a mai bo bidi ana dan biyu nan ga ilajin harfi jerry ba wannan ba ga ila nan wai mu yi ala'i wai mu furadu yi ala'i fa ayi ala'i rabi kuma to kazziba ne wato cinere ki na dana wa tawulat mukhalifa li zahir al-kitab wa sunnati ngaza nan da jidana nusus ba khawariji dana a gan zando na ga lotuyen ka ba iri na wajiri da a ga kila ya ci gan ce a ga wannan ya su lawar su lahu fana launa raja na makhalidan fiha zando na ga le soko be tuci maga na lo na wajon wole ya ba ne kpabu ne shirka nga nga ji wa lo na nga nga lo na wajon amma ga zunubin da cewa ci mai bai tauhidi in ma su ko fajirin aw makama bai da nan wa bai zumbo inna la la yaghfiru an shirka bi kufri ma duna zalika liman shawo. in bidiyan do na ga ya dede nan e je sunna wangi na waji kun gayu nan shi ajiji gulu dan lilbaita ta sahabi shi kafiri nan ta ga ya ga to ga mahabbatu alilbaiti boyan alilbaiti shi khawariji shi a fiye sahabi shi a ci fiye zun musulmi shi nan ki a fiye jin a gani na yin dane al'amur bil marufi wannan ya anil munkari hmm? wale gan mu'afi jami'a shi na ife yin sifati yin ci abin suna ji yanzu ya ci a ci jimani biyu nan wadda ga sun ci a so a gani na yi jin dane na yi tanzi wallahi eh la ce ci ni tsatsa tanziul lai mutazila ji ai ma ji da asma ko amma ji imani ba fatu ya a to ga ya ga tauhidi ga don altu babu na ga imani ga tauhidi altu babu na ji zai kunta ci mutazila abu hayyani tauhidi abu hayyan at-tauhidi abu hayyan ne tauhidi ko alqawl bi manzilatin bayna al manzilatayn gani be ga yanzu ne galo kai ka bayar nan galo nan wa cin yakin mutazza jaje ma jaru ga al adlu adalci ga ji daunu ba tanga wale duro na jiye dede nan mu suna wanju layi mu nga mala kafira wani kaku nan wa ganza yi un lawu zai ganga ji ma ni biya ni bi musa yana ma kiwu ga gan adiye ne mai gani fa sai ne mai liye fa wa ma adik ni la sabila rashad ya ko gboro ga otu mai lawo ya don ngoli wai da jilu yin ga ko gboro lawa e bogo zando ne ga da biye de de na wa na sunna wangi num ga yiwu na e bogo be careful mun jige da daga tsaye biyo sun ya ne mu gane ci ma shi horo ani ga fu da buga iya can babu da gaskiya ga da ne biyo sabi ta ce ka ta ci wa agwa nasi yin alkur'ani bi hadisi na tajune a shaga ga ga hadisi na tajuna kun ji hadisi ba ta yi lotu me na tajune ga kun ji da fa maji mawuduwa ko yawon nga yi su lai shari'a wa mola kuro je te bai bai zai ji ga libanin fasbir kalilan inna hiya sa'atun fa'iza iza usibta fa ridar rahmani ko ibn qayyim uve ga alkafi yato ce bai bana lil bidai fe yi bas ne fe yi bas ne fe yi bas ne nan ibn qayyim ce fasbir qalilan akuri jidegi inna ma hiya sa'atun lokaci degi ndo ciwo fa iza usibta fa fi ridar rahmani aga yi ban do ci bawe ko waji to dace ya tiyar da yanzu ya ci bai buga ji damuwa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ibn qayyim ci bai wagaji wa kuri ji. fai na humu ya alamuna a sai wata ma wasu buru humu fi ta ati amma a kuli na sai zai tiye milatu shaitan mu wallahu nasiru dina wa kitabu wa rasulahu bil haqqi wal burhani sai ciga sai ciga litafiya nasara alqur'ani sai ciga tuciya nasara sai ciga mu'mini ya nasara gani bai gaskiye tabago agwa sun gaskiya zamu dukkan gangani bi akuriji imam muhammad ibn hanbali wa akuriji ya ce mihi na wani nasara bibiya hmm? shekul islami ibn taimiya kakuna shara gangani bi mulki da ce zamani wuce feyi babu na nasara bibiya hmm? in bibiya me dabi a shek muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ka ngoli wa kuli jibe baneja sai pe alul bidaiji to shi aji to to to to sufa yaji to ashaira ji to kaza kaza ji batan wa wa kuli ji afi na fi juna su na sarai bibiya ezula kuli ji wallahu ghalibun ala amrihi inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya da bugo ezula kuri ji nasara mu aji kiyo wa dabe insha Allah ta'ala ga katun ya wannan bane gajin daidai nan Allah ya ba mu lada bane ga cibici nan sai ce gani bin yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh